duk wanda yake musulmi har yanzu bai gano abin da ya kawo shi duniya ba wannan ba ƙauye ne a musulunci kuma ba ɗan gida ba duk wanda yake musulmi amma har yanzu bai fara shirin tanadin me zai ɗauka ya tafi da shi ba wannan ma ba wayayyen musulmi ba ne kuma ba ɗan gari ba ko dai baƙo ne a musulunci wanda ba zai samu ɗakin kwana ba ko kuma ya samu ɗakin kwana amma ya ɓata ɗakinsa ya shigo baƙo yana ta ɓarna a ɗaki sai masu ɗaki suka ce ka fita kaga ku zai zama bai da ɗakin kwana to wannan shine wayayyen musulmi wanda yake la'akari da ɓangaren addini ɓangare na biyu shine mutumin da ya san addini baya yiwuwa sai an gyara duniya saboda a duniya ake addinin duniyar ma tana bukata a gyara ta ba waye musulmi ba ne wanda ya ɗauki addini kaɗai ya manta da duniya ba ruwansa da ya zai gyara kansa ya zai gyara wurin zamansa ya zai gyara waɗanda zai zauna da su iyalansa ya zai gyara abokansa ya gyara zamantakewa da su ya zai gyara immediate wato relatives ɗinsa wato familinsa makota da sauransu ya zai gyara alaƙa da mutane wanda suke sama da shi shugabanni Mutane da suke ƙasa da shi talakawa ya zai gyara sana'arsa ta yadda zai ci abinci ya zai gyara duk abin da yake ta'amuli da su abin hawa da wurin zama da abinci da abin sha wannan shine wayayyen musulmi wanda bai manta da duniya ba kuma a duniyar yake ciki wayayyen musulmi shine musulmin da yana ibada amma ibadarsa bata mantar da shi cewa a duniya fa yake ba yadda ake ibada a duniya ana yin ta ne ba irin yadda ake yi a lahira ba saboda a lahira dama ba ibada kuma mutum zai yi addini ne addini irin na ɗan adam ba irin na mala'iku ba mala'iku su ba ruwansu da duniya